تَوَكَّلْتُ

ولذلك وصدقوا ذاك يشكون مكان الإيمان بين بين بين الداعي وبين بين الداعي بالمال وبين الداعي بالبدن كان الداعي بالسياسة كان الداعي بالسياسة ya shigo da wannan abin nan wato mutum abin da yake so ya yi gwargwado wanda iyawa da yi gwargwadon da shi magana Allah a mana a wani da zama cikin wani yi wata yi ba ba sai yi da duk aikin da aka yi yau dai ya aiki idan dai wani shi ya hankuri ya yi ma'alla da'a ya yi hankuri ya bar saba ma'alla ya yi hankuri da kaddara da Allah ya kaddara mai domin sai da hankuri aka samu abin da yake so wa Allah ma ce a kuma shi ya samu ya bar da ya yi hankuri ya bar saba wannan abin na idan mutum ya yi hankuri ya yi da'a ya yi hankuri ya bar saba to abu na uku shi ya hankuri da musibar da Allah ya kaddara mai ya kaddara ma kuma shi samar da yan kuɗi sai ta fi mai ta. da biyu jami'ar da ake da duniya duk sauran ayyuka na da a da sun shiga. Da sarawati wani tsawon wani haji wani haji da sabila. Da salloli da azumi da haji da jihadi da sabila. Kaifu da ulumin diniya da tsarewar ilmomi na addini. Wal ma'amala da zuriya da tsarewar ma'amalolin na dole na da lura. Wadakala kuma ya shiga bisan wato lafazin wasiya da ya amata, a irshada da shiryawa walwa da wa'azi wadawa da kiran mutane zuwa zuwa ga Allah sai ya shiga cikin abin nan wasiya ya shiga cikin alwasiya da kulle risalata wato da'awa zuwa ga Allah da kulle wata ilima da dukkan hanyoyinta min al'amri bil ma'ruf na wani da alheri wa nahyi 'anil munkari da hali ga aiki da kyawu wata wasu rama kuma suka yi da ta kai a rika tausaya ma juna domin duk abin shi shi ko ba ana so kowane mutum ya zama mai dai ga gaske wasu wani to Allah min mara duka abinda. mun kulle masu mara cewa bai na rahoton musulunci na kafin da ke tsakanin al'umma da jimlanta wato musulmi da musulmi ke nan wato ma bai na hawa bai na bai da abin da ke tsakanin jama'a al'umma musulmi da wanda ba musulmi ba ya hada da aji a lokacin da ake zaune laya da lokacin da ake yaƙi kun gama magana makarin a tsaraki da a wanka ya dai ba kowa kan yi shekar da zai shi ne da sassa wato saboda haka ka ce ya hada a aji a cikin halin zaman lafiya wal harbi hadda mahalin yaki wal amni da lokacin kwanciyar hankali wal sirri da lokacin sulhu wal gadabi da lokacin mushi wal rida lokacin yarda duka ana so mutum shi yi hankali kuma ya yi wasiya da abin nan da tausaya wa Allah ya taimake mu shi mana jagora fara an da karanta alal asbab bayan Allah ya mutum da ya lafi ayyaha wanda ya yi zamanin da alƙalin da ya sa shi don samu a mutum iyalinsa shi ya nafsu da kai dai watan ne da kuma tunatar da shi mutum alama ya yi wasu ta sa'a daga abin da iya yi shi zai ga wannan mai da samun wannan na arziki da wannan mai to a saba ta ala min ya kawai sai Allah ya taki da wannan magana sai ce abin da a ulaika ya ka ashabul mayyana ulaika wato waɗanda mutane masu yin wani sigobi ai almasubuna wanda aka kwanta da yake da amal akaba da kusa cikin kowa akaba don su koyi da jirgin kirki kuma su aikata su mana maimana wanda su aka ba mutane su da hannun dama ko kuma asabar maimana wato asabar albarka mutanen albarka ke da wa'anda su a mutanen albarka da duniya wal a anan duniya kuma da lahira kawai da ko kuma mutane su a mutanen ake ne an ce mutanen zamani su to bayan an gama lissafi sai ya kuzu masu haifa a amalin za su kasance da sun haifa su bai amalin da hannun su da dama wai da kuzu da na kun shiga allah kuma aljanna Allahumma illa annabi wa ladina kafaru wa alladhina kafaru bi sai ya huwa malar sun kawana kansa da dukiyoyin su a mara da rayuwa sai bai da da'a da da'a ga da yake faɗa a Allah ba wala yake homa ta wal mashama wa da suna mutane ne arziki a shawon wato rashin arziki بالواو والمبتدا بدل هو بدل الحمد أي يدخلون النار إذا تشكوا بالآخرة رانا ذاكرة وتكون النار عليهم في كل جهة وذات زمو قريب في قوة حسكة وقوة جيكي موصلة أبوابها وكل القوة إذا عم شكتك عليك كل يا غير قوة لا يدخلها من روح ولي أبنان يستعقوا كان شو wala akwai mana abin kuma da shi bai da damar zai Gado ana cewa a san a nasu a albaba kuma ana cewa a wasu albaba wato za a ga daga dahu idan ka kulle shi wa albaka dahu ka rabu da baki ne wakila almamudu ko kuma an ce almamudu wanda aka ce mota da aka da hamdu ya ce abin da almudabaka wanda an ka sa ba ta nufi an ka kulle da baya ومعنا غير ما أن محمود عمود كما أكيد موسى دابا وأن كراء موسى دابا وحمزة يتبقى المقولة كاوتا وكذلك يتم معنا غير قال الله لدرجة وأن سورة تدوكت ساعة كمان ألا تجاب الشامع ألا كياري من تسم بربون وأن إجماعي بالله ومن كيني ربون كيسا ألا تجاب الشامع ألا تجاب musamman da arewa Allah ka kara a arewa lafiya da zama lafiya ina kowace iri Allah ka kusa da ita Allah ka zaunar da arewa lafiya musamman Allah ka zaunar da lafiya ka kare maka tsara musulunci da musulmai ba da ita turar da a shamsu makiya sai turar da shamsu wato wa shamsu ita a shamsu aya suna da a hamsa a shamsu aya suna da aya goma sha biyar قال غازي من تفسير غازي في a da abin da ake nuna na da sura daga wannan sura ita wa shamsu wa zuha abin da aka ce da ita a tarbiyu da ta kwaɗai sura abin da suke nuna a su a yawaita ayyukan da ko yaushe aikin da take yi ba shari'a ta riya shi ba wato kowane nan da kasan kai su ka rika yi kana yana yiwuwa haka dai wani tawa ga ayyuka alheri da wata biyu nuna ma'azi da kuma tsoratarwa ga da ba a mai sakona ana kwarai ana tsoratarwa wato kowa ya yi kokari ya nisanci abubuwan da aka ce ma ayyukan sabo wato gwargwaron yadda mutum ka iya don da sabo wani na mutum da nisanci sabo Allah ya taimake mu ya nisanta mu da abin da ka jawo shi ne wa kada aka kama Allah ta'ala hakika Allah ya rantsuwa bi anwa'in sabutaji nau'i nau'i na halittu ne da kamar da za ku gani cikin wannan sura al-mustamil al-mustamil da al-manafi al-azim wayannan abubuwa da Allah ya rantsuwa da su wanda sun kunshi abubuwan amfani da azima mai girma sai ka amalar mukalla mukalla biya don wanda aka tura masa gari ne fada ya yi kula da abubuwan da Allah ya rantsuwa wa ya shukuru na shi godiya a kanta da anna ma a ga kuma zawo ne don da abin da Allah ya rantse da shi ya hasana minhu wa qawan bil qalbi wato tasirin da zai auku gare shi cikin zuciya duk abin da Allah ya rantsuwa da shi to ke tasiri kwarai a cikin zuciya a abin nan mai sauraro to bismillahir rahmanir rahim wa shamsu wa qamar بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا تجلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها وما سعاها نفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والكمال من الرسول والسلام على نبينا أي سبيل wato ya biyo ta da da da an yana mai kudu a inda su ne a lokacin shi kuma wannan mutum sannan ya rabu wannan hali ina zuwa da yake dajar da ha da ya bayyana ta bai da ba yi wato idan ya dauka kusa wanda bai za mu sha ina rantsuwa da dare da ya lullube ta ai abin da yi ga ci ba idan ya lullube rana bai zama ah, da da dubu ne wai da ya amata idan idan anan wato ah, idan da ha idan da ha da ya ga shara ya ce duka ne da saboda kuma da zarfi kawai biya ne da shi ne wasu ma a wasu ma ina rasuwa da sama kuma bana da abin da yake na mene ne yake da sama wato Allah ya ce ina rasuwa da kai Allah wanda yake na sama wa a nan da jin da ke na sama a wasu wata ke mana ha ko kuma yana rasuwa da kayan da ke na sama wani ya kudurarsu da kayan da ke na sama shi ne kayan allah suna suna wata ala allah ya ce yana rasuwa da kayan da ke na sama wato iko ne shi allah wala da wala yana rasuwa da kasa da abin da shi ne da da ayyukan da a shi ne da kun ga cikin wannan sura allah ya rasuwa da wasu abubuwa da yawa da suka shi Allah yana da iko ya rance da abin da yake dama amma kai ba ka da iko ka da abin da kake dama sai dai abin da aka baka abin da an ka baka idan ka rance shi da shi za ka rance saboda haka ba ba ka yi da iko ya rantsuwa da wani makamiki wanda ba Allah ba idan za ka rantsuwa da Allah ka sai mun ka daban da ka rantsuwa wanda ya kasance bai rantsuwa da shi rantsuwa da Allah in ce bai rantsuwa da Allah shi ya rantsuwa da Allah aure ya ko kuma ya shiru kawai ya kama baki amma dai kada ka rance da kowane mutum kada ka rance da kowace halitta cikin halitta wato ka rance da Allah shi kare Allah ya taimake mu Allah shi muna abin nan jagowa Allah ya sa abin nan mai karshe mai kyau saboda haka wala azama da na rance da kasa da abin da ke wuri da wannan nan da rai a jama'a na nufusin wato rayuwa wa mata wa da abin da ke da ta ta da halitta wa ma biya a salata iya abin na da وما أبن وما بناها وما تهاها وما سواها أولا له يجي أبنى من من أم مصدرية أي أبنى أو حكم معناتها بمعنى من واتو من هنا واتو والسماء ومن بناها والأرض ومن تهاها ونفس ومن سواها واتو بمعنى أبنى أمن أبنى بمعنى من واتو أي أبنى wanda ya yi da sama shi ne Allah wanda ya yi shi ne shi ne Allah wanda ya yi da shi ne Allah saboda ma ta ko kuma ya an ce ma ta fara wato ma Allah kuma su da dalila Allah wanda yi alaka da wasu da wani na alaka masu daraja wato su abin na gina sama da kuma shirya da ƙasa da kuma daidaita ta ko alama Allah ya mace ita da jin baya halitta da ya mace alama da jura a bani da ta wata kawa da ta kawarta saboda haka sun wajen halitta a halitta wani kuma ba ta yi amfani da shi A gaba, wata rusa da za ka kulla da shi bai mace amana cikin gaba wani ko an halitta da ya kawo da babu wata wanda da za ka yi da shi ka kwale shi wanda shi ba zai kwale ka ba Allah ya ce na rage da rai wanda ya halitta rai ba ta wa kuma ya daidaita da alama a yi mata ilhami ku jura ba zai ce ta wata kawa kuma da kaga wata ai bayyana da hakan ta kai wa shar ya bayyana ma ita kuma abin da an kuma a ta ya ta daga baya ya ce ku jura a sannan shi ko da ayatar wato ban abin nan kulawa da rikin ayi ga kanan aya ke jawabin kasar wannan rantsuwa da yau da farko zuwa nan wato jawabin rantsuwa a kare a Allah riba mini wani allah fi da kare aflaha da su da kalami saboda kawo magana ya ka sha lamu da dawo kare aflaha kare aflaha da karatu wanda ya fi da kare da ya yi aiki a cikin ya samu babbar ko allah ya samu cikin sai da har hannun da na fiye sarki ta daga dauda da wanda ya sarki rayuwa ce da ka dauda wannan ya rabanta ya samu babbar ko a wurin allah ya ya hannu sarka ba man da sa'a duk wanda ya lullube ta da sabo shi ko ka ya tafi man da sa'a ai abin nan aka fa bil mata ya lullube ta da sabo wa ha wato asalin da sa'a wato da sa'a ko da lati sinu asaniya alifan sakatiban da sa'a amma asali ne da sa'a kaza ba samu kaza ba ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها وذكر تعالى بما يأتي ألا يا أمة أشكي أيون النصر على بريك misali ya Allah ya amata ta hanyar misali a cikin wannan ayoyi da za su ka domin dasta nafsa ga wanda ya lullube kai ne ga aiki alheri ga shar wato ya lullube kai ne ga aiki shar aka sai ya yi hasara wanda mai zakiya bai tsarkake ran nashi ba to akwai yadda balle ya samu babban rabu to sai Allah ya kawo mana misalin wa'in ga misali wa qala kazzabat samud rasulaha samudawa sun kare ta manzon su salihu alaihi salatu wassalam dagawa saboda sanadiyar dagawarta yi bi saboda dagawa ha da duguyani ha saboda eh, sanadiyar duguyani ha wato ketar iyakar daga shari'a idan ba a sa lokacin da suka aika ai arsala wa asara, lokacin da suka eh, ta aika kuma ya yi taurin tahiya shi a sha'a wani marashin arziki yi su mu kuddaru ana ce mai kuddaru shi kullum cikin kowace al'umma wato ana samun mutane marasa imani shi kuddaru cikin jama'a na salihu ya yi kowa rashin imani wani dan na da bai san mutunci ba ko bai san masu mutunci ba shi na ya dawo ya ce an taru an da abin da ake suna so su kashe rakuman nan ta kai musu ko ina kuma sun sun garuki a nan da a kawo ta ke ya zuwa Allah ya kawo ta tun ta ce saboda haka ruwan nan da da ta sha gai ne kowa bai sha ita dai ta zai ta zan daidai da kabila daidai da gari guda abin ya dace sai sun ka ta sai ga fadaru ya dawo daga wajen marauta ya ce mina na an kawada mai ra kuma annabi salihu ta haka zuwa kashe ce shi ne an kashe yin sandan na an kashe ya cire mata da ba ya tara kuma ya ci gaba da bacin ta ya ce kuma ya kashe ta ya dawo a ya ce ya zama sai sun kashe ke gida sun kashe bala'i zai kawo sun da an kashe ba su dai ba su ba ne. alhali suna sun kasa a kashe ta shi yasa Allah ya gane su gaba ɗaya ya halaka su wato lokacin da suka aika man shi arzikin su shi kuta ga ila abin ila akarin na kaci zuwa ga ra, rakuma ya soke ta da'a da ya saka ni da gaba ɗaya alhali ba ga da lawan su ba rasulun rasulullahi salihu a nufin Allah salihu wato manzo Allah salihu ya hada musu kakku ta bara kuma na kasan lahira kuma Allah ce ya riga shi manzo Allah salihu ya hada musu abin nan ra kuma ga ra kuma Allah ce saboda haka kada su yadda su ba wannan ra kuma na kasan na kasan Allah shi ya taita don shi an karo ya kawo kuma ya kawo to kace yadda su daba ta da ruha ko da ita wasu kuyaha da da bishan ya shirba ruwan da suka shafi yau na a cikin yini saboda wato aya ce an kai musu su sun karuci a kawo da sai an kai da za a kawo da an kawo suna da korama ita tsoron nan ita ke kawo wanda suka sha sai an kai gaya musu to yau za ku sha su kuma ita kuma gobe ta sha haka za mu ci gaba da zama da ita sannan gonar kowa ta shiga ba a korarta kar ka ga masararka ta yi kanu ta wara goyo kaga ta to tana bin goyon nan guda guda tana farshewa tana canjawa ka kuɗi ba a koranta tana kuma ce ta aya haka take tana aiki kamar mawar mutum ka aiki shi ta shiga gonan masara ballar goyon goyo ta kwalle a wanda ya kosa shi ta kwalle a kuma ta canye wato ba dai ta ta, wannan rafin ba dai ta kuma an ce ka a kore ta wanda ya kore ta ko misamai ya kuka da kai ne saboda haka wasu ba ya hada abin shantaki yau ga cikin yininsa kana la yawmun wala yawm tana da yini guda su kuma suna da yini guda sai abin ya kashe sun ka kosa da haka wa kadzabu suka kare ta shi kauli zalika ga wannan magana da ya fadi a wato annal murakkab alai ga abin da aka jera ga tabata cewa Allah zai kawo azaba an jera cewa in an taba su to akwai nuzulul azabi bi azaba za ta sauka gare su in kana in sun ka saba shi kenan sai suka je ko suka soke da wa aka ruwa sun ka soke ta ai kataluwa sun ka kashe ta wato liyaslima lahum ma ma ma ushriya don ruwan da suka sha sai ya zayyana su sai a kasuwa don haka sun ka yi ninka sun ka abin nan kuntaru ya soke kuma ya soke don bukatar su ta biya wajen waccan sura sura da wahudin sai ya ce musu da masa wafi da ya fi tarifin salatu ta ayyama sai ka ji daɗin cikin gidajen ku kowa aka abinci ya kuma yi cin abinci ne, kowa aka kuɗi in sadaka da yi yi kyauta da yi a dai wato kwana uku kashe shi ra'ayi ya sun kai kuwa suna ta dariya sun kashe magana banzana ya ce a zalika wa'azin gairi mutum wannan alkawari na wanda ba a kare ta to da daga nan sai suka fara samun canji ga rayuwar kamin kwana uku su cika kwana uku suka cika da sai Allah ya halaka kallabu ba a ruwa fa damdama alaihim ai a tabaka alaihim rabbuhum al azab sai Allah ubangiji ya sai musu ke su da azaba ba da ita da sai saboda kun gani a shi idan mutum ya ba da izini a wani laifi da da goyon baya ne idan azabar Allah ta zo za ta zama ciya idan azabar Allah ta zo za ta zama ciya kada ku yarda da sabon kun ka ana yi kada ku yarda da laifi in kun ka ana yi ne in azabar Allah ta zo ga da wannan sabo da wannan yi za ka hada ana bisa ga ka'ida wanda kuma na talla shi ne da dina zala mun ko kasa ku ji tsoron yin tana wata ba da shawara wanda kun ka yi bani ku kai a cikin idan abu ya yi yawa cikin kasa sai Allah ya ba da izini a hannun wannan alƙarya wanda sabo yayi yawa cikin abu guda ka hana Allah kasa idan akwai mutanen kirki ciki to akwai mutanen kirki ciki wa kana rabbuka bi dhikri qura a abin nan bi zulmin Allah bai kasance yana hallaka alƙarya da zalunci ba wa ahalawa musulmi alhali cikin da ya akwai masu gyara to idan da gari misali Allah ya ga ka'ida ta ya sa ka'ida kullum za a samu mai lada guda dubu misali na yake alheri to ko da mutum guda na a cikin garin kullum yana iya kawo lada nan guda dubu to Allah bai musu azaba ba zai musu azaba ba in dai mutumin na iya kawo sai dai ba annabi sai shi ne a nabi mutanen garin da su shi amma inda cikin mutanen garin na an ka samu wanda za su ke kawo ladan nan to Allah ba zai taɓa garin ba gaba dai Allah zai kare garin to amma in ba haka nan ba duk mutane sun ka ana aikata sabo cikin garin sun ka kare to musiba an ta zo garin nan za ta shayi masu sabo ta shayi wanda bai yi sabo ba Allah ya taimake mu Allah ya kare mu ya kiyaye mu saboda haka Allah ya ya game da su gaba dai abin nan wa zan gama alaihim rabbuhum bi dhanbihim Allah ubangiji ya gama su da da azaba bi dhanbihim saboda zunubi su fasa wa ya daidaita ta ita ai addamdama addamdama ta alaihim lullufe wanda an kai musu gaba dai da azaba ya hada ta ya abin da ya gami ta kowa da kowa da sai ai an mahabin ya gami ta da su walam abin da ya kulle ta min wa a ahada bai fitar da guda daga cikin su babu guda wanda ya kuce saboda dukan su da goyon bayan su kwadaro ya aikin shi kwadaro bai yi aikin ba sai da goyon ba na dukkan kwadaro bai da imani amma duk da ake bai taba taba da bai na sauran harkoki ne sai yanzu da sun kace ya zo ya kashe sannan na ya zo ya kashe ta dan shi maharauci na ya saba da kashe masu rai ya sai ya saba da kashe masu rai saboda haka bai ji tausayin ta ba don ya saba ya ce sai ya soke kuma? sai Allah ya ce duk aka shige kowa da kowa da aka yana aka shige kowa da kowa wala abin da bilwari wa kura bilwari wato ana cewa wala ya kafu kuma ana cewa wala ya kafu kuma wanda yake ana wala kafu ta'ala uba Allah bai ji tsoron ta takibinta ai abin nan tabi'ata abin da zai biyo baya Allah bai ji tsoro ne kama ta kafa almaduku aki wasu mata fa'alu kama da sarakuna masu mulki suna jin tsoron a ƙarshen abin da za su aikata don mai mulki yawa yakan yi kokari ya zartar da wasu abu amma yana jin tsoro yana ganin nan ga wasu inda ya mulki wani abu na iya baya kan wannan laifin da ya aikata to shi Allah bai jin tsoron wani abu ya biyo baya ga wannan azaba da ya yi ya wuce ala la ya tsalo amma ya faru don shi Allah ba a yi mai tambaya ga abin da yake yi duk abin da ya kai ba a ce Allah dan ne kai wanka ba mai shi mai haka wa wani ta nuna masu halittu ana musu tambaya wa hada tabiru wannan tsoratawa ne limin ya tsalla bi kuri ga wanda ka kama ma Allah da kafirci wa kai da wani ne za inna Allah yuhliku bi kafon nan Allah zai halaka ya da shi la yaji min shay'un kun ba abin da ka tsira da shi daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan tsoratawa ne daga ta za abin da kuke yi wannan kun ka san Allah na ya hana in Allah ya kawo halaka ne kuma ya hana cewa mutum azaba ba mai iya hana cewa mutum azaba saboda darajar wannan sura da ɗaukaka ta da mutuncin ta da girman ka a wurin ka Allah ka gafarta mu kuma Allah ka nisa santa mu duk wani abin da yake sakon ka Allah ka yi mana muwafaka ka yi maka da'a a cikin dare da yini Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana ka ƙara mana imani ka ƙara mana lahiya da kuzari ga aikata ayyuka alheri kuma da darajar wannan sura Allah ka tausaya mana Najeriya ma Allah ka zaunar da ita lahiya musamman dai arewa Allah ka busar da ta hitina wanda muka sani da wanda muka sani ba wanda muka gani da wanda ba mu gani ba wanda muka jiya da wanda ba mu jiya ba Allah da darajar wannan sura Allah ka busar da ita saboda darajar wannan sura Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya musamman wannan jiha ta mu Allah ka mai shi daga kamar jiha Madina Allah ka mai shi daga da lahiya da aminci amma jihar madina madina a alaihi kasa. dan daraja sunayen Allah kai mana wannan taimako ka tare mu kiyaye mu ka sa mai ƙarshe mai kyawu dai suratul layli makiya ita kuma suratul layli ta sauka abin na maka ita ma iya ila wa 20 aya wato wal tana da ayoyi 21 wa mawdu'a ra'isi jagora abin da take koyarwa alhasu ala ala wato kwaɗaitowa ga gaggantawa da yin sadaka wani infaki gaggantawa da yin sadaka wato ciyar da dukiya wata hadiri mina da kadidi wa da kuma tsoratarwa daga kare ta gaskiya da kuma ruwa ba a son yin ruwa kamar wanda ba a son kare ta gaskiya da mai kare ta gaskiya da marowaci wuri guda aka hada su in kiyama sai da mai gaskanta gaskiya da mai sadaka wuri guda za su tashi domin gaskanta gaskiya aiki na mai umarni amma waya gari haka nan sadaka waya gari da mutum ya dibi kuɗi ne ya ba su a sadaka waya gari shi don haka ayyuka biyu na sun kai kama da juna kuma an ka haɗa su waje ɗaya Allah ka nuna mu wa to bismillah wanda ya ga ya kashe والله لا يخشى تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى أنا رنتوا دغري إذا يغشى بظلمته كل ما بين السماء والأرض idan ya lullube da duhu da abin da ke tsakanin sama da daga dare ya sauko da su ne ya rufu ne har da wata ya aiko in za mu shiga daga sai bayan da gida kuma ko da ɗakin ba mai duhu na kwarai ba in dai akwai ɗan duhu sai kaya da jira ɗan dare ya yi to Allah ya ce yana rantsuwa da dare wanda ka wannan aiki dare halitta Allah ne amma Allah na da izini ya rantse da abin da ya ga dama wannan hari ya dace da ta na rantse da abin nan dare idan ya bayyana sai abin na ah, kashafa ya bude daga duhu ya yi daga duhu wa zahara ya bayyana da duhu ya lullube shi a idza almau da aini? wato za ya gasha za ta jalla shi ma da mujarrad zarfiya wal amil fiha wato fi'lu al qasam ya fi wal layli wal nahar wa ma khalaqa dhakara na rantsi da abin da ya na ne bi ma'ana wato man khalaqa dhakara wal ya rantse da wannan da ya na nufi wal unta da mace aw ko kuma abin nan ma wato masdariya aw ko kuma ma shi alaba da tana nan wato matsayinta ba kenan ya kusa da biha abin da aka ni da manan wato da ya sifa Allah al-Qur'an da kansu Allah kansu da wanda suke da alaka da wannan aikin na abin nan halitta dare da halitta yini wa ma khalaqa dhakarwa wa unsa na rantsi da ikon Allah wanda ya halicci namiji da mace wato Adam wa Hawwa Adam da Hawwa domin su ne a asalin abin na halitta aw ko kuma kullu dhakarin wa kullu unsa Allah na rantsuwa da duk wani namiji kuma Allah na rantsuwa da duk wata mace ba Adam dai ba wa asaliya Adam alaihi salatu wassalam jawabin kasani wato jawabin rantsuwa da ya anan in na sa ya kuma lalle aikin kula shaita daban daban yake cikin ku akwai masu aikata ayyuka alheri cikin ku akwai masu aikata ayyukan sharri in na sa ya kuma shaita lalle ayyukan ku daban daban yake ayi muku tilibin wato ta sassa ba amalin aljanna akwai mai aiki don shiga aljanna da za a shi ma Allah da Allah ya kuma cikin wa amalin linnari akwai mai aiki don ya shiga wajen da masu yada aikin sabo Allah ya kare mu kada ya sa mu cikin to ba amma mana ada فأما من أعطى واتقى واستمسك amma wanda ya bada haƙƙin Allah ya bada zakka ya haƙƙin mata ne ya haƙƙin ɗaya ne ya haƙƙin dabbobi ne da dai duk wani abin da ya ba zuwa kuma ya yi aikin alheri wata kalla a yi tsoron Allah su da wata ala ga aiki wata zaka mil hasana kuma ya gaggata da kalma mai kyau ai kalmace shahara kala ya fahimta wa amila alama wata da kuma ya aiki ga abin da ta kunta ko kuma wata zaka mil hasana da zai yi sadaka ya yi sadaka da abu mai kyau wato ya samu abu mai kyau cikin abin da zai yi sadaka da shi ya bada da sadaka da abu mai kyau to duk wanda ya gaskanta kalmar shahada ko yi sadaka da abu mai kyawu sani ya sai hudu da sura hakika za mu sauƙaƙe mai zuwa ga hanyar samun sauki. a yi sahi da lahu tari'a a tari'a ila janna ya mu goye mai hanya zuwa ga aljanna don kuma ya kasu mai waye ya gama ya ba da haƙƙin Allah sannan ya yi gaskanta kalmar shahada sannan ya yi sadaka da abin da aka yi shi wato ya diba cikin abin da aka yi ya yi sadaka waɗanda abubuwa su ne masu wuya Allah ya ce cewa fa sami ya fi hudu da salamu ko za mu sauƙaƙe min zuwa ga sauƙi wanda ya wa hanya na su wanda ya biyo wannan hanya kun ga akwai alƙawari na Allah gare da sauƙaƙawa Allah zai sauƙaƙa mai al'amuran rayuwa ce gaba da saboda haka ku yawaita ayyuka alheri duk musulmi yana cikin wayanda suka kamin na kuɗi kalmar shahada suka gaggauta ta to amma kuma sauran ayyuka alheri da dukkan sa'irin su sadaka gade ta. wasu kuma sai an daure wanda shi ya daure ya yi su wa fata ne sun hudu da kura za mu sauka ke mai zuwa ga sauki Allah ya ce mu ke wa amma man bakila wa amma man bakila wastabna wa kazzaba bil husna وسنيسره للعسرى لا ما من بخل أما وأن يروى بحق الله بحق الله شيء بعد حق الله ولا أنت shi marobaci na wata gana bai na su yi da sawa kuma ya wadatu da kai ne bai aikin da Allah ne ba shi lada ba wato wannan da ya ruwa wata daura da na kuma ya kare ta da kan shahada da abin da ta kwanta. to ko wanda an marobaci wasan ne su za mu sauƙaƙe shi na hayyar hule abin nan ne basura za mu sauƙaƙe shi zuwa ga abin da Allah ya sanar shi ne wuta wato za mu shiga da shi wuta bangaren mutane biyu na aka ambata mai sadaka za a sauƙaƙe mai hanyoyin samun kuɗi mai ruwa za a sauƙaƙe mai hanyoyin samun tsiya wato tsiya da same shi an abin na cikin wani hadisi an rawaito cewa kullum mala'ika yana saukowa bai baitul maqdis mala'ika biyu da ke saukowa shi guda da ke zan yi addu'a wani ya to to in na yi addu'a kai mai abin yace sai ce Allahumma atir aadi abin na mutikan kalaba ya Allah duk mutumin da in ya samu ko bi ya samu yana ɗiba ya ba a sadaka ga wanda bai samu Allah ko nawa ya kashe ka ba shi haniba in ka ya samu da ya ce amin da ya gama tashi addu'a zai fice hannun da kayan suka tawowa da marice ya tayi da marice kullum da shi ko guda ya ce ni ko zan yi addu'a sai na sai ce Allahumma aadi mutikan kalaba Allah duk wanda aka ruwa mai rikewa bai sadaka bai taimakon yan uwa Allah ka ba shi hakara sai ya ce amin shi ta fa ganin da yawa wani aka ko aka yana da yawan da ke abin nan naira miliyan ko amma radda ya tare ya dai shi yan uwa ne ba sabon wani ne ba sai ya Allah wata ala ya tafi kama ya tara sai shi kawo shi siyasa sai ta ji an mutunci a cikin nau'i kudin nan da ya ka ɓoyo da ya baka naira goma kai ya baka amma sai ka gida haka ake kai na lallaba kai baka ya ka a san na gode to idan mutum ya zama roki aka na ta. sai ya huda mai wata kowa kuma malam babban abin haushi kuma a yi zafin bai jira a yi zafin kun jima ya kashe kudin haka nan abin nan sha'anin ruwa saboda ka kun samu cikin ku ya ban ruwa ko kayi ruwa lokaci kusa Allah zai kawo maka ta malam ba ba mala'ika ba ko wani mutum na sai kullum ne maka addu'a yana ta kiran kai ne maka baka addu'a kana da don shi bisa shi daga ka'ida shari'a kai ta Allah bai sarfa ba sai su Allah ya aiko la ya tuna Allah ma amara wa ya baluna marna har saba Allah ga abin da ya umarci suna aikata abin da ya umarci shi ya aiko su yi wa addu'a da kai da mariti kuma ya zama musu wuri wanda aka gani sun sai addu'a da suke kai kamar zuwa sun sauran wurare saboda haka ku daina ruwa ruwan da yake ruwa da ruwa ba ta zai ran mai Allah ya taimake mu shi ta mai karshe mai kyau inna alana lahu hmm, wa ma yughni wa ma yughni anhu ma lahu idza tarajja ثم علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى Allah ya ce shi wannan da ya rike dukiya ya ki ba su taimakon ‘yan uwa taimakon mari ana malu tashi ba ta yi ta gara da na nare iya gangara gara na wuta don babu shakka marowaci duk wanda ka gara dukiya bai yi da hakkin Allah ci fito da wuta mai yawan masu irin dukiya nan da ba su a gane ko zakka ba su so wayanda ba su a gane ko zakka ba su so hakkin Allah ba ba su yi da shi to wannan dukiyar ba ta yi maganin komai iya gangara zuwa wuta lura alkawari na an kai mai da cewa dan wuta na an ka ce ai ba ta kare shi ya gangaro zuwa wuta kun ga kenan an gama ne mai alkawarin shiga wuta an ka ce ya ba ta kare shi ya gangaro zuwa wuta Allah ya kare inna alaina lura lalle shirya gare mu Ta kai abin na ne litamin ne da guda zan bayyana hanyar da rike da dalali a gane ka daga hanyar fata a gane hanyar fata a gane hanyar shirya liyar ta kila amra na zai umannin umarnin duke da awwal wato ga shiga hanya ta farko ne abin na ya ba da haƙƙin Allah hannu wata ala kuma ya gargada da kalmar shahada don mu mai abin na al'amarin da sauki wani aina da nisanta abubuwan da mun kai hani an da ka bi gani ga aikata wani biyu da ruwa da abin nan da ruwa da karyatawa ga kalmar shahada wa inna lana la akhira lalle lalle lahira mu a da ita warku da bi duniya na ko ke rike dukiya ka riba zuwa sadaka Allah ya ce an da dukiya cewa ko da ka rike sai ya kashe kai an tsaya wa wani lokaci da lahira ka da ranka da lahira sai kale ka shikenan ka dan ka sai ya anshe sai mai zuwa wani kana ci kana gani an sa ga hannun da zai ba wani da yawa ga masu kudi nan kuna gani ba zama sun da kudi ba rawar haka da kudi na amma yanzu abin da yake wani ya kashe. mota ce ga ta nan kana ganin da bakin gida ne gyaran ta bai yi ya sha ruwa ta kaci bai yi gyaran ta an kai kashi ne gaba ne shi za a aurar da ya sai an kai da wani ɗan da an ka ake ko wata dai yan ragama haka amma ba wani abin da ake samu sai dai ragama ta da ita ce a karkara sawa Allah a da abin kai shi a da dukiya shi a da duniya shi ya da lafiya ya faɗa muku hanyar da aka bi dukiya ta ci gaba ga mutum wato shi aikin da Allah ya ce subhanahu wa ta'ala wa ista'zana rabbukum la in shakartum la azidannakum Allah ya kaman gidan kuka ambata sai da ya fara sanawa shin kun kai godiya kun kai aikin da nace ku shi a godiya ala qa'idati imaru ala dawud shukura daga ka'idar da Allah yake iyalin dawuda da aikata godiya wani da baki ko aikata godiya to idan abin nan kun ka aikata godiya Allah ya ce na azidan nakum wallahi zai muku kari ke da yawanci zai muku kari saboda haka wanda ka so a yi mai karin arzikin da aka bashi ke ku kokari ya rika aikata ayyuka alheri da abin nan da aka bashi ruwa babu abin da take cewa in banda ah, ah, kiyayya cikin gidan uwa kama ba ta baban ka ma bai san kai ne aka yi da arzikin wani kai inda wani na ko arzikin wada wani yake ciki ne ai yaran gaba su gaba gare ka ko ka tana bacin gaba gare ka ruwa ne ka kawo inda ba ka da ko zai tana tana bacin haka an ga wata dukiya cikin kansu in dai don a tara tana ba ta da umarni komi amma abin da za a yi da ya ci da umarni ya jawo maka alheri ne alheri ko ya jawo maka sharri sharri Allah ya gafarta mana don haka duniya da lahira mu a a duniya wato wasu da da wasu wato a duniya kamar da laba wa mamin gaire da duk wanda ya fita duniya ko ya fita lahira ga wani wanda ba mu ba inji Allah ga da aka ya hakika ya kuskure kuma bai samu to wanda ka bada abin duniya ba ga Allah ba ya kuskure kuma bai samu wa Allah to ba zan to kun na

ta wata take konuwa wato wadda take kone da an sa cikin ta tana can tana gonowa da su da hatsa ya da a ta ainihin min asali ta talauta ko a bi abin su mutiya ga wata kira ba an da tukun naran ta talauta na yi ko gargadi game da wuta wadda take konuwa ta tawakkal tana can tana gonowa yanzu haka. Allah ya tana ba mai shigar ta inda za shiga sai mai shiga shi ma'ana a shaƙi wato sai kayan wanda a shaƙi shi sai ka shiga sai da dawama wato duk wanda ka ga ya shiga wata ya dawama su kare shi sai ka shiga wata ya dawama Allah ya kare Allah zai kazzaba nabiya wanda ya kare ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa tawalla an imani ya kauda kai daga imani wa hada wannan abin da takaitawa da yayi yace yayi wani abu da ake cewa hasar da takaitawa ya takaita wata yake ba mai shiga wata inda da ashaka yake ma'awwal wannan ana mata da'awi ne kawai ta'ala da cewa Allah wa yare zuru ma dun da zalika ya sha wato Allah na gabata abin da kai shirka ba da wanda ya dama da yakunu maradu Da musalla al ma'abbad kenan abin da aka yi ba mai shiga cikin ya dawama sai a ashe shi dai ka shiga ciki ya dawama amma wanda ba a shiga ba shi ma yana shiga ciki bai dawama Allah ya kare wasu jannabwa Allah ya وسيجنب على Musa a saka gare ta wato abin nan yi ba aka ana ana nisa ta shi gare ta duk wanda an mai takawa wanda an mai yin tsoron Allah ga ayyuka yana dan kwatantawa gurgurdan iko wato za a nisanta shi daga wannan wutar duk wanda a saka yana dan jin tsoron Allah gurgurdan iko wato ranar kiyama ba za a tashi wuta ba ku rika kwatantawa da duk ayyukan da kuka rika kwatantawa ku nisanci zalunci cikin amana wato masu mulki kuke ko ko mulkin ko aka yi ku ji tsoron Allah ku bar zalunci kuma ku bar ci amana Allah zai nisanta ko wani wanda an mai kwatantawa yana ɗan jin tsoron Allah gwargwadon yi. Allah zai nisanta shi daga wutan nan bi ma'ana a ya yi yu'ti malahu wanda ka ba da dukiya ta inda aka ce kuma baya mun ambaci abin nan mana da hakan to yana ba da haƙƙin nan na Allah da aka umarci shi don iyawa ce ya wuce malam da zakka yana tsarkaka ai mata zakiyan bihi inda zai ta'ala yana mai tsarkaka da aikin nan na alheri da dukiya ce a wurin Allah ya ambaci abin nan dukiya sannan ya ambaci tsarkaka saboda ita dukiya wayar ba zuwa gare ta masoyiya dukiya kowa yana son dukiya ko duk wanda ya gauri ya yi abin da ya kamata da ita to Allah ya ce wannan ya tsarkaka daga shirin shedan kuma za a tsarkake shi daga azaba Allah din a mata yi saboda ya yi kokari duk wanda kake yana ɗiba dukiya ne shi ya alheri mutumin ya yi kokari dukiya masoyiya ce kuma kowa ta ita in bai yaƙi zuciya ce ba ba zai iya alheri ba kun ga abin na ƙarshen suratu muhammad Allah ya ce ni ya tsalku muha wa ya kwafi ku dafa ke shi Allah da kai ne ya roƙe ku dukiya ya ce ku taimaka ku taimaka in yan mata ya ce yanzu kuna yin ruwa sai ya fitar da algana ku ke ya fice ta bayyana dukiya ta kai haka ne da duk wanda an ka matsa ma ka kawo taimako ka kawo taimako yanzu yana nuna kiyayya ne da kai dukiya kai dukiya ya kai haka Gama magabata ma bale ma na yau saboda haka duk wanda ka ga yana ci balle da kai da ya ba zuwa mutumin nan kirki ne ya yawa da haka Allah ya ce Allah ne yi ma da kuma ya tsarka masa zakiyar da ni wanda ka ba dukiya ce ya ba zuwa ya tsarkaka da ita inda Allah ta'ala a wurin Allah ya yi kuri da hudun Allah ta'ala ya fitar da dukiya ce cikin dukiya ya ɗiba ya ba zuwa lillahi ta'ala don Allah kawai la riya wala sum'ata ba don a gani ba ba don a jiya ba ya kuma za ki yin inda Allah ya tuwon ga yaran sarka kake a wani Allah saboda ramar da Allah ka samu cikin su wa ma la ahadin inda hum wa ma la ahadin inda hum min ni'matin kutiba illa tara wa ma la ahadin inda hum min ni'matin babu wata ni'ima da inda ku a wuri ne amma la a hajji inda wuri ne mace ba ku wata ni'ima ta abin nan ta abin nan wani inda ku a wuri ne ga wanda ya ka neman a saka mai da ita yayin da wuce ma da ku bai ba da abin nan dukiya ce ba lirarsa na mace saboda wata ni'ima da ya kasu ne mai zuwa da adin ga wani al'ama alaihi kawai da zalika wanda ya mai ni'ima kamiyar ba wai ya ba da dukiya ta yanzu da an kace ana neman taimakon wani aiki alheri ba ya ba su a wannan da ya tobe da taimakon nan shi ma ya taɓa mai alheri wata rana to ba zan shi ya ba su ba shi babu ma kowa a wani ne wanda zan ce wannan aiki shi kawai ya yi aiki ne ba don komi ba illa siga a wata rabbi a'a sai zan bi yarda Allah ubangiji ne madaukaki ai da talabi da lahi don bi dai yarda Allah annabi amara hu bil infaq don bi umarci da shi da dukiya to don sai Allah shi ya umarci ya ciyar don haka dai ya ciyar Allah ya ce to wannan ya kai saboda haka mun ma za mu nuna mai da sakamako mai kyau wala sau ka yarda wala sau ka yarda kuma wanda ya yi da nan mu ma za mu saka mai wala sau ka yarda bi ma yi wa shi ko hakika zai yarda da abin da za a bashi duk wanda ya daure ya da dukiya ya yi aiki a alheri shi ko Allah zai ba da sakamako sai ya ce Allah bari haka saboda dukiya masoya ce ba wanda bai son kuɗi ba babu wanda bai son kuɗi shi yasa duk wanda ka ga ya nake masoyi ne dukiya masoyiya ce ya ishe ya yi alheri mutum na ya kai saboda haka Allah ya ce shi ko za mu bashi abin da zai yi shi ne sawa da lada aljanna za mu yi ta ajiye shi nan ta yi a kawo shi ga aljanna ce da kan abin ga eh, kwanta ka ɗan huta ka je a ta yi ya ce a to tawo a je da shi nan ha ɗan huta ka je a yayi ya ce a zai sai an kai inda nan yayi ya yi ya ce a yi ya yi ya ce ya yi suna dukiya ce nan duk wanda ka yake alheri da dukiya Allah bai aji shi ko ina sai inda ya shi ya yi da kai ya ce nan ya yi ya ce to shi ke to ke kayan ka nan ne masaukin ka ya ga wanda ke ba na kowa ba ne Allah ya gafarta mu Allah ya shirya mu kamar da ya shirya waɗanda ruwa ya an waito ana babakar ishtara bilal abubakar ya sai bilal kun san shi abubakar radiyallahu anhu sahabi na babba cikin safon manzo Allah masu kudi na suna tare da manzo Allah ta a alaihi wasallam manzo Allah ya shiga garin maka yana zagayawa sai ya sai bilal an saura mai biya ga waya an ce da shi wani wuri cikin rere mai dan karanta wanda ya an ka aji kofar nama wajen nan sami a an ka taho da shi a rawar da ya iya da ya iya da saura mai iya da waya sai da sun tafi cikin ranar sun tafi ya ya kwanta da mu sai dole suna ko dole don suna suna hawa suna wani kuma maza Allah ya baci ya dawo abin nan kawai yana zuwa ne da ya ce ya aba bakare inna bilalan yu'azzabu billah ya aba bakare lalle bilal ana mai Adaba, saboda Allah annabi bai da kudi ya bawa shi bilal bai da kudin da zai shi amma ya san yana tare da amali ne da kuɗi suna na ba. sai abubakar ya gane abin da annabi ka sai shi ga gida ya kuma sa kudi ya gida mutumin na wani mutum da aka fi a wani shi ya sa gida sai ya ce mai kai yaya kake azabtar da wannan mutum ne waka irin azaba shi ce wala kai ka ba ka ci ka ji wanda da kai shi ka biya ni ne ka je ga ajiyar kai ka ba shi ya ce wallahi ba wani kafin shi ba ko nawa kake in baka yana da baka shi kai kasu da ya kuma ka shi ne ba ce ko ni ba sauri ba ko da kasu ne sai ba ya ce da ya yi ya ce bilal ya shi, ya zama wani shi bilalu abubakar ya dawo wa bilalu ya fi gidan manzo Allah ya na don ko musulunci ta yi Dan nan da karshe ya fi gida a ko ya ce ka ne yi ne dai zama bawan ka zanna gidanka ko ku ta ce ni ne dan Allah ce na ce ka dan Allah ya wuce ya yi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun da dan Allah Abu Bakar ya sai shi shi na aka ce an rawaito Abu Bakar ya sai Bilal wanda ake al-mu'azzaba ala imani wanda aka yi ma'azaba bisa ga imani ba ta kawo Abu Bakar ya ta shi wa qala al-kubar sai ka yi suka ce inna ma fa'ala zalika li yadda kana inda da ma yayi mu Bilal wa saboda akwai wani alheri da bilal ya taɓa shi wala ya arifuna al-alihiyya ba su kana abin na da nishadi da musulunci ba a allafi da kamar da ubiha musulmi ne wata ran mummi da ke jin daɗi da ita a yi ma karanci ba su gane wannan ba wato ta fi bil mali wanda wato abin da mutum musulmi idan imani ne mai yawa ya samu a rikiya din nan wato nishadi ko musulunci to wannan nishadi to ziridin mali tana mai da dukiya a cikin wannan wato wannan na nishadi yana sa ka ga mutum na aiki a jini da dukiya kamar bai son ta kuma yana son ta wata jihar ke kasa habin layi ita wannan rayuwar sai ta dora sai ya dogaro ta ga Allah ba ga abin nan ba ga dukiya ba saboda haka shi yasa abubakar ya ɗauki kuɗin nan gaba ɗaya ya biya ah, abin nan bilal ya biya mai bilal don ya zama da shi kuma ya tafi ya yi aiki wai abin na da ba yi guniya wannan rayuwa ga Allah take dogara wa yi guniya Allah sai Allah ya wadata ya wadata ta bima ya ci gaba da abin da ke sarta abin nan kala abin nan fa inna amala sadiq lalle wannan aiki da Abubakar take yi rabbi saba anhu a ba ta ko an nan kun ga wannan aiki ya ne san ta abubakar daga wuta ire-iren waɗanda ayyuka su sun ka sa abubakar ya zama abubakar ire-iren waɗanda abubuwa su sun ka ya zama babbatin nan da yake da girman nan da yake da shi ba ta bahu Allah kuma radiya Allah kuma Allah ya saka mai da sakamakon da Allah ya a sai da yi yadda shi an da daga Allah min sawabi na lada sai da ya ce ma Allah na yadda Allah ya ce wa haka da kullum mumin ya katadi da tilkar alƙiya hakan kowane mumini yana koyi da wannan alƙiya zai ba mai kyau alkalima mai karanci da allah allah ya tsaya mu cikin mutanen da kaiwa ce da karamci ne Allah ka tarbe wannan sura da ɗaukakarta Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoron Allah ka ƙara mana ibada da Allah ka daidaita mu Allah ka daidaita kuma Allah ka shirya wannan sura rufon ka muna tawassuli zuwa gare ka Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka taimaka mana in ba kai ba ba mai iya zaunar da mu lahiya ka tosa yawa ka shirya wannan sura Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka haɗa kan muka haɗa kan Najeriya gaba ɗaya ka zaunar da Najeriya lahiya ka sa mai ƙarshe mai kyawu kuma ka ba mu ikon bana mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم da amma shi abin da azumi na yi shi sai an bincika da kwanfumi na na fitar da mutum ya fi sana a yi magana amma dai kallon da ba su da ya fi da ba za a zai amma azumi su ba ba su za a yi eh, ko ina ne sai an bincika shi da wani kwanfumi ne mai yawa da wata wata ne sai da yi wata wata ne ko kuma cikin tsallar ya ga wata wata har ya kare amma in dai mazi na wanda ka yi zuwa aka babu dalilin komi azumi ne laya. Sun dai wanda ka yi zuwa na babu da dalilin komi babu wata sha'awa da ka yi wannan kamar kogi ne saboda ka a sannan azumi ne laya? amma sallah ka kayi sallah ta ba shi ta don haka shi azumi sai an tambayi sai ya bayani amma dai sallah ne ta da faci Allah ta mala mutum ne ya kuma masallaci ko da tsawon ko ya so ya tsaye a sallar sha'i sai ya fi a fara da yi da zai sha'i da yi wanda ya fi ya tashi kawo biyu da zuwa ya fi ya ya sallar shi Ba zai mutum zai yi sallah farilla, mai sallah farilla wato kun gani cikin littattafan masu kiya abin nan na mai sallar farilla mai sallar farilla bai da mai nabila mai nabila shi ya halitta mai farilla mai nabila da shi nabila ta yi saboda haka kai ya fi mai farilla kai ya fi sallar a kamunan nabila ne sai ya fi sallar na da da niyyar farilla ya ce haka ya yi mutum ya ce akwai wasu malaman da da wannan ba ra'ayi na mai karfi ba wanda ake yin fatawa da shi ba ra'ayi na mai karfi ba abinda an mai karfi wato a yi koyi da mai farilla ya fi mai farilla mai nafila ya fi mai nafila shi an ra'ayi mai karfi wanda ake yin fatawa da shi saboda haka ku bari haka ne kuka zo

ya gama wa ya kun ga a shan da da arziki baya gare ya ce zai yi sai ya kawo misalan su a kusa a shari da zai iya kawo misalan yi hukumanci ba su da ba za ka yi abin da aka kuma da ke wani wuri shi da ba a ba sallah da shi ne da can a inda wani ne ya dawo ba su kuma wani da abin na

sai shi ya kinke su su ya kun gani an ta an an dangana ta goma da da da yi in haka na aka ba a a sai sai da maka da kowa ya zama ya ci an duk kun yi zama sai kun ji an kwarai na kwarai mai na ya Allah هنالك الله في هذا يوم يكشف عن ذات ويدعى الى السجود فلا ما شاءت امثاله ودرع الخوف بالله وهل كانوا يدعون الى السجود منكر ذلك كتاب الاخبار التي يعرف الى الله كم كان الان كيف يجي في وقت وصلى يعرف الى الله كم كان الان كيف يجي في وقت وصلى الى الله كم كان الان كيف يجي في Yake a yi mai sujuda to duk waɗannan da ya ce wala ya ce duna ba za su iya ba suna waɗanda ba su da wasu ya tara sallah ya ce an ka sai sun ka sai su duka wannan wani ba su sallah wasu sun ka mutu ya ce duka ya bai ne ya koma a kamar ya ka Allah na aka zo a hitsu a sannan a wuce kun ga ku ka ka'abal a habari mashahurin sabin da rantsuwa ne da Allah ya ci ya rantse da Allah akan wa'annan mutane ayo da kuma kuma ga bugu ya nan ga annan ku ga bayani wasan wasu sun gani shi ku ko da da sallah ku fadde ki ku je ku zaman ku a sai an gama sha wani aiki ka yi lokacin azumin gama mai daraja wata guda kacal yanzu watan maka shi ya bada fa'ida yanzu watan ya bada ba to sha biyar kawai sun karbi gobe wa sha na sha da kai to gobe sha na to jibi wa zuwa rana wata saura ka abinda ba ba da tsewa ya wannan kai shi ba alheri ne a da yawa amma shi ne alheri ne a da yawa ji tsoron Allah jama'a fa ajiye wasu lalurori na banza fa ta kuma masallaci ga lalura ana gane lalura lalura ce inda ya kawo can ba a rasa Allah ya kimaki mai tsari sai da mura mu ko da karshe insha ko da ke da ba da ke da wannan da na yi akwai wannan da wannan da Allah da wa da mu da ya da majil kuma bana ya kama shi ma da ya da majil da zuciya shi sai wanda ya da da ya shi na sai ya rasu

don babu amma da ya ce ya yi da shi a ya yi amma babu mai na kai ne kokari ya jari ko da an so ba yake shi ba to tun da bai taba ba bai ba da umarni ba ba ya gare Allah ya taimake mu yayi salati da sallama ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah mana roƙonka da annana da shaidu annaka Allah la ilaha illa anta على أحد السماء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana ka ƙara mana imani Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani Allah ka gafarta mana dukkan laifukan da muka yi da gangan da wanda muka da Allah ga asma'i ka rusuna ka mana dukkan wanda muka yi da da wanda muka yi da kuskure ka gafarta mana wanda muka yi da barna da wanda muka yi da jahilci gafarta mana waɗanda muka yi a koye da waɗanda muka yi a bayyane ka gafarta mana waɗanda muka gabatar da waɗanda muka jinkirta Allah ka gafarta mana